This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai da mita ashirin da biyar da kuma sittin. Ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labaran duniya. Babban alkaliyar ƙasar Ghana da ta shiga tsaka mai wuya, inda alkalai goma sha hudu a cikin alkalan da aka gansu na karɓar cin hanci da rashawa. To batun da jaridun ƙasar Ghana suka mai da hankali a kai kenan, kada kuma a mance akwai rigakafi tambarin lafiya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Shugabar kasar Chile Michelle baslet ta ce akalla mutane uku sun mutu a wata ƙaƙƙarfar girgizar kasa da aka yi mai nauyin kashi 8.3 ta kuma haifar da fargabar kauracewa bakin teku bisa gargadin guguwar tsunami. baslet ta bayyana a gidan talbijin jiya Laraba don ba da bayanin adadin mutuwar da aka samu wanda abin ya faru kafin karfe 8 na dare agogon kasar. Ta ce dole mu fuskanci babban kalubalen tare da tunawa da babbar girgizar kasar da aka yi a shekarar 2010 da ta alaka akalla mutane 500 ta kuma darkake wasu sassan birnin. magajin garin gabar tekun birnin elapel da ke arewa a santiago kusa da inda bala'in ya fadawa ya bayyana cewa ɗaya daga cikin mutane ukun da suka mutu ɗan garin na ilapel ne sannan birnin yana cikin rashin wutar lantarki kuma an sami rahotannin ambaliya a wasu sassan garin da ke gabar teku santiago ta kaura cewa filin saukar jiragen samanta sannan kuma jiragen ruwa na ta barin kan teku haka ma al'umma da ke doron ƙasa suna ta kaura cewa wuraren zuwa kan inda yake da tsandauri ko kuma tudu Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Mun a jiya Laraba ya yi tur da yadda ƙasar Hungary ke wa 'yan gudun hijira, ya ce ba abin amincewa ba ne. Ya bayyana haka ne bayan da 'yan sanda suka fesa barkonun tsohuwa da yin feshin ruwa ga masu neman mafaka waɗanda suke kan iyakar ƙasar da Sabiya. Ya ce ya kaɗu da ya ga yadda aka yi wa 'yan gudun hijira. Ya ƙara da cewa wannan ba abin amincewa ba ne. sa'annan dole a mutunta masu tserewa yaƙi ko kuma ko kami a ƙasashensu shi ma prime minister Sabia alexander vucic ya allah wadai da lamarin da ya kira yanayin rashin tausayi musamman ga mutanen da ke neman tsira daga masifar yaƙi a syria da kuma ƙasashen gabas ta tsakiya 'yan sanda sun kwashe sa'o'i suna artabu da 'yan gudun hijira bayan da suka kulle ɗaya daga cikin manyan mashigar tarayyar turai hangure ta ce baƙin na kokarin kutsa karfi da yaji ta shingen kan iyakan ne da ke zama wa kasar hatsari labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a washington hamshakin mai kudin nan kuma dan takarar shugabancin amurka a karkashin jam'iyyar republican wanda yake gaba donald trump hankula sun karkata kansa a jiya laraba a wajen mukabalar jam'iyyar su karo na biyu don tantance gwanin da zai musu takara trump ya fuskanci kalubalen cewa anya kuwa ya cancanta ya zama shugaban kasar amurka 'yan takara goma ne dai suka fafata da attajirin mai arzikin mai sana'ar gidaje wanda aka yi taron a ɗakin karatu na ronald reagan da ke tsibirin simi a california game da yarjejeniyar nukiliyar iran sanatan kentucky rand paul da kuma tsohon gwamnan florida jeb bush sun ce shugaban da zai yi jagoranci a amurka mai zuwa bai kamata ya yi gaggawar murkushe yarjejeniyar ba jam'i'ar republican suna matukar adawa da yarjejeniyar nukiliyar na iran da gwamnatin obama ta cimma mafi yawancin 'yan takarar sun yi alkawarin warware wannan yarjejeniya idan suka lashe zaɓe da yawa 'yan takarar sun yi amfani da wannan damar ta takaddama wajen suka ga hillary clinton tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka kuma 'yar takarar jam'iyyar democrat da ke kan gaba mai magana da yan gwamnatin kasar yamma ya ce majalisar ministocin kasar ta koma kasar bayan da ta kwashe watanni tana gudun hijira a ƙasar saudi arabia ministocin za su yi zaman tsara dawo da daidaiton al'amura a birnin adam da ke gabar tekun kudancin ƙasar kamar yadda kakakin ya faɗa a jiya laraba sai dai babu wasu alamun dawowar shugaban ƙasar abu rabu abdurrabu mansur hadi wanda ya sulale daga ƙasar a farkon shekarar nan bayan da 'yan tawayen huti suka datse birnin adam A jiya Laraba Amurka ta ba da sanarwar ƙarin dala miliyan 89 na taimakon Yamal ciki har da kayayyakin abinci da ruwan sha da magunguna da kuma matsuguni na gaggawa. To waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A bana idan Allah ya yarda za a cika shekaru 60 da fara wallafa littafin nan Guinness Book of World Records littafin da ke wallafa bayanan abubuwan mamaki da tarihi. Littafin ya wallafa cewa wani kunkuru mai suna Bati ya zama kunkuru mafi sauri a duniya domin yana tafiyan saurin mita 28 cikin ya wuce saurin da aka wallafa a 1977 ga abin da wani mutum mai suna wanda shi ne mallaki wannan kurkuren ke cewa. A lot of people noticed that it was very fast um, and the staff as well noticed that it was very quick. Um, so we looked at this and we thought Ya ce mutane da yawa sun lura cewa kunkurin yana da sauri. A saboda haka mukan dube shi muka ce kai abin mamaki ne a ga kunkuru yana sauri. To kowa da ya san cewa kowane kare idan aka jefa masa abu zai iya cafkewa. Musamman a nan kasashen da suke horar da karnuka kusan iya yin komai. To amma ba kamar wata karya mai suna Purin. daga Chiba kasar Japan ba, ta zama karya ta farko da ta cafke kwallo goma sha hudu da aka jefa mata da hannunta cikin minti ɗaya. कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले To yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu gabatar da rigakafi tambarin lafiya a ci gaba da shakatawa da wannan waka. कुछ है बोलना कुछ तुम बोल... चार कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे दो चार कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे दो चार कदम ये मुझे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना तब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama a yayin da zan gabatar da rigakafi tambarin lafiya. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Ga Nasiru Yakubu birnin Yaro da irin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau. Hajiya Jummai sannu da ƙoƙari. Makon da ya gabata an aiwatar da rigakafin gida-gida na wannan watan a jihar Bauchi cikin nasara. In ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. Da yake bayani kan muhimmancin rigakafi da kuma daɗa jan hankalin al'umma mai martaba sarkin das Alhaji Usman Bilyamin Usman. Na daɗa jaddada eh, aniyar mu ta kawar da wannan cuta na poliomyelitis sannan wannan flag of da muke yi daman campaign ne wanda lokacin da kowane lokaci idan za a soma wannan rigakafi na kwana hudu da ake yi wata-wata to mukan so duka shugabanni iyayen ƙasa gwamna da mataimakinsa da sakatare da kowa da ke jiha ya nuna cewa gashi ya yi wa ɗansa saboda al'umma su gani sannan kowa ya bada goyon baya shi ma ya bada ɗansa a yi masa wannan rigakafi to shine muka ƙara kira ga su iyaye da su gwamnati da su ci gaba da bada haɗin kai eh, musamman masu wayannan ƙungiyoyi na tallafawa ta duniya kuma ma'aikatan kiwon mu na cikin gida domin a samu a kawo da wannan cuta kwata-kwata daga doron ƙasa damar kowane eh, zagaye tunda aka soma wannan kamfen akwai eh, tsare-tsare da ake da shi lanci wanda kafin ma a zo rana kamar ta yau da za a yi lanci to akan yi yawo na wayar da kai akwai kwamiti kwamiti da aka yi na task force kowace local government kowace ward to su akan dora musu nauyi da haƙi na su zaga su sanar da wayar da kan al'umma cewa wannan lokaci za a yi rigakafi na kwana hudu daga safe zuwa lokaci kaza sannan iyaye kuma a musu kira a kira gare su da su bada haɗin kai to wannan daman duka yana cikin tsari da ake a koyaushe sarkin das kenan Hamza Yakubu Sade ma'aikaci ne a hukumar inganta lafiya a matakin farko ya bayyana ra'ayinsa dangane da rigakafin cutar shan inna. Farkon ra'ayina ga wannan launcin da aka yi na kamfen na polio eh, muna godiya ga ita farko gwamnatin jihar Bauchi saboda yadda take tallafawa wajen kula da wannan aiki babu kauci sannan kuma Eh, sauran su development partners ko kuma abokan tafiya ci gaban tafiya su ma muna musu godiya saboda yadda suke taimaka mana duk harka da ta shafi yadda za a ci gaba suna ba mu goyon baya ta hanyoyin ba da kayan aiki da kudade don al'amura su tabbata mu tabbatar da yadda yanzu muka kai wata 23 babu cutar polio da take zagayawa cikin kowace karamar hukuma a jihar bauchi to kaga wannan ba karaman ci gaba ba ne ya jawo mana a cikin wannan harka wanda kuma ya tabbata a najeriya ma yau shekaran mu guda ba a iya cire koda kwaya ɗaya na cutar polio ba a najeriya gabaki daya to kaga mun ɗau hanya ta insha allah wajen kawar da wannan hamza yakubu saɗe kenan ma'aikaci a hukumar inganta lafiya a matakin farko amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya A jihar Jigawa kuwa nasarar ce ake ci gaba da samu domin hatta filani makiyaya na ci gaba da bayar da haɗin kai wajen aiwatar da rigakafin cutar shan inna ga 'ya'yansu. Halimatu Abdullahi daga dutsen jihar Jigawa na ɗauke da ƙarshen rahoton. Fulani makiyayan waɗanda irin waɗannan allurai ke kaiwa gare su sun ɗan tofa albarkacin bakin su. Eh ma'aikata suna zuwa idan muna wucewa a daji suna zuwa wani lokacin su je mu ba su 'ya'yanmu muna ba su kuma suna ɗiga musu. idan suka zo me suke ce muku za mu yara rigakafi mu ce eh za mu musu muna ba su haɗin kai shi ma a nasa bangaren darakta a bangaren kula da lafiya a matakin farko na jihar jigawan ya bayyana mana hanyoyin da suke bi rigakafin ke kaiwa ga yan uwa makiyaya da muna da special team wanda muke sawa wanda suke gurin gaji, ko kuma wanda suke cikin yanayin kaura kullum a tafi musamman ma wanda suke wucewa daga military su yi kudu lokacin da damuna ta danja ko da rani idan lokacin da abinci ya wahala to su kuma irin wannan duk hanyoyin da suke bi mara da mun san wannan hanyar saboda wannan aikin ana yin da gobe kuma inda mutum a zaune yake a al'auyuka ya riga san hanyoyin da fulani suke bi da shanun su to muna da cin nan kira da special team wanda suke sun wannan rigagen da kuma burtalai guraren da ba a noma ba inda su na ake bi makiyaya suke bi da dabbobin su so in an fara round permanently muke ajiye mutane duk wanda ya zo zai wuce sai a masa bayani a ce to ga abin da ake yi ga abin da ake yi kuma da yawan su suna karɓa ba sa ba sa kawo matsala. Wato su ma Fulani makiyaya kenan sun yadda da muhimmancin da su allurar rigakafi ke da su kenan. Eh sosai kuwa su yawanci ba mu taɓa samun matsala daga wurin wani ba Fulani musamman ma makiyayi a ce wai an ce za a yi masa rigakafi ce baya so ba. Na'am. Su kawai in ba a yi musu ba ba a je wurin su ba ne. suna da saukin kai gaskiya sosai suna da bukatar abubuwan su ma kansu suna shawara ce suna cikin yanayin da za a danga zuwa gurin da suke da Allah ne zaman su a guri ɗaya kamar yadda kowa yake in ka je zai ce to ai mu dama ba mu san inda za mu je mana ko ai mu ba a zo na mu ci a guri ɗaya ba amma ba za su ce maka wai ba sa so har su zo kuna wani tilzawa da su ba. Dr. Kabir Ibrahim kenan Halimata Abdullahi muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi a jihar Adamawa hukumar lafiya matakin farko da haɗin gwiwa da hukumar lafiya ta duniya da kuma kungiyar kasashen turai suka kammala horar da jami'ai kiwon lafiya 'yan sa kai guda da sittin biyar. da suka fito daga ƙananan hukumomi goma sha ɗaya cikin ashirin da biyar na jihar Adamawar. Wakilinmu Sunusi Adamu na da ƙarishin bayani. Daga cikin wannan adadin da hukumar ta horas kwana-kwanan nan akwai 'yan sa kai guda ɗari da hamsin da uku da suka kammala halartar bitar tsawon kwanaki shida a ƙaramar hukumar Guyuk da ke cikin jihar Adamawa. Waɗannan masu aikin jinya na sa kai an zaɓo su ne daga ƙauyuka da sako-sako da ke da tazarar sama da kilomita biyar daga cibiyar kiwon lafiya lafiya mafi kusa. Mista Emmanuel Balabwala, jagoran shirin ajiyar Adamawa, ya shaida min cewa 'yan sa kai masu aikin jinyan za su taimaka al'ummomi da suke zaune a cikin su wajen yin jinyar cututtuka da suka hada da zawo, zazzabi, tari da kuma cutar nan ta nimoniya a matakin farko. Sunana mista Emmanuel Bala Abin da muke so mu mu cimma shine na ɗaya yara da suke mutuwa wanda suke da sabon haihuwa zuwa shekara biyar muna so mu rage yawancin mace-macen su kuma da yawancin cucuka da suke samu ta fannin cough ko dariya da kuma fever za a ga kaman kwanaki shida su sun yi kaɗan don wannan training din an saukar da shi ta karamin lokaci wanda su za su gane za su kuma gane na ɗaya an kawo mana akwai video da muka nuna na cucuka din yadda za su gane shi na biyu bayan sun gama mun kai su community sun haɗu da mutanen community na uku kuma mun kai su clinic sun je clinic both inpatient and outpatient sun gani kuma su suka yi administering kuma su suka dubi yara kuma su suka bada magunguna shugaban hukumar kula da lafiya a matakin farko na jihar Adama Dr. Abdullahi Belal ya ce jihar ta Adamawa na fama da karancin ma'aikatan jinya shi ya sa ma ala tilas ɗaukan wannan mataki domin samar da kiwon lafiya ga mazauna ƙauyuka. Horar da su da aka yi ba wai an mai da su ƙwararrun likitoci ba ne. Su suna nan kaman mataki na farko ne wanda a da muna da samun matsala a yadda za mu shiga cikin ƙauyukan nan a iya fidda yaran nan in suna da rashin lafiya da sauri. Amma yanzu da wayannan volunteers ɗin da in an yi training ɗinsu ko da yaro na da zazzabi da dare ba zai iya samun hanyar fitowa ba zai dan samu first da za a bashi kafin nan abin ya dan samu sauki da za a kawo shi asibiti ko idan kuma yaro na gudawa wayannan su garin da ake bayarwa da ake jikawa a ruwa don a riga ba ya'yanmu don ya rage musu abin nan na jikin nasu ruwan da suke losing din idan wayannan su suna taimaka mana a tabbatar akan cewa ya'yanmu nan ba su rasa rayukansu ba kafin nan su samu ah, kiwon lafiya na kwarin wasu daga cikin 'yan sa kai na aikin jin jinya da na zanta da su sun shaida min cewa suna halartar kwas ɗin ne saboda taimakawa jama'ar su musamman yara ƙanana da cutar zawo zazzabi tari da kuma sanyin nimoniya ke kashewa sakamakon rashin cibiyoyin kiwon lafiya a yankunan da suka fito da farko ga abdullahi bode za mu kula da su ta cututtuka guda uku manya-manya akwai tari akwai zawo sannan akwai kuma zazzabi na malaria a tarin nan kuma ya hada ne za a bincika tarin a nimoniya. don shine babban abu abin da ake so a bangaren tari ana son a bincika ne akwai pneumonia ne ko babu sunana patience benjamin daga creek an she mana mu hana su kar su dinga zuwa wurin gargajiya ko boka ko dafa dafe dafe magunguna na tukunya eh sunana wuji kusan da na fito daga dumna ward na she mu hana wannan mata zuwa wajen bokaye domin shi magani wanda za a baka ko na gargajiya yana iya bata kayan shiki sai dai hana zirga-zirgan babura da gwamnati ta yi a jihar adamawa na kawo wa ayyukan kiwon lafiya cikas william dama ni ne secretary na medical health and local government branch gaskiya muna roƙo da suke da dama a samu a remote areas a sassake mana mashin saboda kiwo hanya ta tafiyan abunan harkokin kiwon lafiya samu ya dan ci gaba tunda aiki ne na sadaukar da kai za mu iya kokarin mu inda muka iya za mu yi shi inda bamu iya ba kuma to wannan kam bamu da ta cewa tunda ka san duk aikin da za mu yi yanzu ko mu yi amfani da keke ko kuma da sawaye mu ne kuma gaskiya ka san mutane mu wani suraren din kafin mutum ya je da sawo gaskiya abu ne mai wahalan gaske sai dai aikin din mu yi shi da halin da muka samu kanmu

a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin jimmai ali ce daga nan birnin washington dc nake gayyatar ku a makon gobe idan allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin To yanzu dai nan misalin karfe uku da kusan mintoci 22 na dare ne a agogon Washington DC kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Lokaci ya yi da za mu dubi batutuwan da wasu jaridun ƙasar Ghana suka mai da hankali a kai ga Baba Yakubu Makeri. Zan fara shirin jaridu ne da babban labari da mamaye jaridun kasar na wani hoton bidiyo da aka ga wasu alkalai na karɓar cin hanci da rashawa a wani bincike shekaru biyu da wani shahararren ɗan jarida Anas Armiyawu Anas ya yi a cikin sashen shari'an kasar. ita kuwa jaridar da chronicle ta yi kanun labarai ne mai cewa babban alkaliyar kasar ghana da ta shiga tsaka mai wuya inda alkalai goma sha hudu a cikin alkalan da aka gansu a cikin bidiyon suna karban cin hanci da rashawan sun kai karanta a babban kotun kasar mai aiki cikin gaggawa da kuma kwamitin da ita alkaliyar ta kafa cewa ba shi da cikakken iko da zai iya zantar da bincike da kuma hukunci akan wannan tuhuma da ake musu jaridar da chronicle ta ce alƙalan da sun nemi kotu ta hana wannan kwamiti ci gaba da aiki saboda kafa shi ya saba wa dokokin shari'ar ƙasar sai kuma jaridar da daily graphic wacce ita kuma ta rawaito cewar ɗaya daga cikin alƙalan na babban kotun ƙasar da aka same shi cikin bidiyon anas armiyawa anas mai suna justice dare shi kuma ya kai karan anas kotu ta hana shi fidda bidiyon don ya nuna wa jama'a kamar yadda ya yi niyyar yi a ranar 22 da 23 ga wannan watan satumba a zauren taro na ƙasa da ƙasa da ke nan birnin accra jaridar daily graphic ta ƙara da cewa bancin ƙarin da justice paul uta derry ya yi a kan cewar a hana fidda wannan bidiyon justice derry ya kuma kai karar babban alkaliyar da babban lauyan gwamnati zuwa kotu kazalika kuma ya kai karan ma'aikatar da ke kula da zauren taron inda za a fidda wannan bidiyon saboda kotu ta hana fidda wannan bidiyon har sai an saurari kararrakin alkalan saboda fidda wannan bidiyo dai zai iya sabawa tsarin binciken da aka musu tuhuma ita kuma jaridar ganyen su ta bugo cewa dan jaridar nan anas armiyawo anas da ya binciken fallasan alkalan masu karban cin hanci ya bayyana a kotu a jiya a karo na farko jaridar ganyen times ta ce sai dai ba iya ganewa ba ko yalla anas ya je kotun ne bisa gayyata da babban alkalin kasar ta mai ko kuma kwamitin ya mai saboda jaridar ganyen times ta ce wata majiya mai tushe ta bayyana mata cewa kwamitin dai da ke binciken wannan batun bai yi zama ba a jiya jarida ta ce sharaɗin wannan kwamiti ko shine idan babu mamba ɗaya a cikin kwamitin kwamitin ko ba zai iya yin zama ba alhali kuwa mamba ɗaya ya halarci taron kole na lauyoyin ƙasar da aka yi a birnin kumasi jaridar guardian times ta bayyana cewa anas ya bayyana a kotu ne da irin hularsa mai malafa mai zubar mai zubar dutse da ke tare huskansa tare da rukunin ma'aikatarsa na tiger eye a cikin wani ayarin 'yan sanda anas armiyawu dai ya ki cewa ufan ga 'yan jarida na cikin gida da na kasashen waje da suka halarci kotun baba ya kuma kiri sashen hausa na murya Amerika a kara ghana mun gode baba yakubu to waka bakin mai ita haka ce ta fi daɗi ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin kuma sauraronmu. sauraron mu Assalamu alaikum BOA mai magana ni ne mataimakin shugaban kungiyar matasan fulani ta nigeria wanda aka fi sani da waldere fulbe forum of nigeria aliyu imamu aboki kayama jihar kwara a dama ina son ba da ra'ayina ne akan ziyarce-ziyarcen nan da a mai girma adalin shugaban kasa kuma shugaban dukkanin afirka janar muhammadu buhari da yake yi zuwa kasashe da fatan allah ya sa ziyarce-ziyarcen ya haifa mana ɗa mai ido mu ga amfaninsa kuma Allah ya dawo da shi lafiya daga ƙasar faransa da ya je duk alkhairin da ke tare ko alkhairin da ke cikin wannan ziyarce-ziyarcen da yake Allah ya tabbatar mana da shi Allah ya sa alherin a hannunsa mu kuma mu talakawa mu gani a ƙasa duk shirin da ke ciki kada Allah ya sa shi a hannunsa da zuciyarsa Allah ya kare shi mu kuma ya kare mu Allah dawo da kai baba gidanka lafiya gaba dai shugaban adilan na kasanmu Najeriya da ma Afirka baki da janar Muhammadu Buhari mai magana mataimakin shugaban kungiyar matasan Fulani wacce aka fi sani da Waldere Fulbe eh, Forum of Nigeria Aliyu Imam Aboki daga Kayama jihar Kwara a huta lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa muryar Amerika da farko suna na aminu kabo kabo ba ka ɗaukar zaura daga tanza jihar kebbi nigeria a yau zan bayyana ra'ayina dangance da wannan sulhu da ake son a yi da kungiyar ahali suna lidda wati wal jihar ta nigeria to gaskiya mu dai ba mu goyon bayan gwamnatin nigeria ta tsaya ta sulhunta da waɗannan 'yan kungiya dangance da cewa kwanakin baya an su a tsaya a sulhunta da su suka yi kememe suka ce su ba za su yarda a sasanta da su ba sai yanzu bayan sun ga cewa sun ga wata gashin kansu suke cewa suna son a tsaya a sasanta to gwamnatin ja gwamnatin najeriya kada ta yarda da wannan kamata ne ta ci gaba da yakarsu har ubangiji allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan hare-hare da suke faruwa a wannan ƙasa mu najeriya da fatar ubangiji allah ya mu lafiya da gamawa lafiya na gode mure amerika sunana aminu kabu kabu ba ka ɗaukar zaura daga tanza jihar kebbi nigeria to kafin mai sallama usman kabara zai karanto mana takaitattun labarai Shugabar kasar Chile Michelle Bachelet ta ce akalla mutane uku sun mutu a wata kakkarfar girgizar ƙasa da aka yi mai nauyin kashi 8.3 ta kuma haifar da fargabar kauracewa bakin teku bisa gargadin guguwar tsunami. Bachelet ta bayyana a gidan talabijin a jiya Laraba don ba da bayanin adadin mutuwar da aka samu wanda abin ya faru da kafin karfe 8 na dare a agogon kasar. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban ki a jiya Laraba ya yi tur da yadda ƙasar Hungary ke yi da 'yan gudun hijira ya ce ba abin amincewa ba ne. Ya bayyana haka ne bayan da 'yan sanda suka fesa barkonon tsohuwa da yin feshin ruwa ga masu neman mafaka waɗanda suke akan iyakar ƙasar Sabiya. Ya ce ya kaɗu da ya ga yadda aka yi wa 'yan gudun hijirar. Ya ƙara da cewa wannan ba abin amincewa ba ne sannan dole a mutunta masu tserewa yaƙi ko kuma kame a ƙasashensu. hamshakin mai kudin nan dan takarar shugabancin amurka a jam'iyyar republican wanda yake kan gaba donald trump hankula sun karkata kansa a jiya laraba a wurin mukabalar jam'iyyarsu na wa zai tsaya musu takara to masu sauraro ƙarshen shirin wannan lokaci kenan sai kuma da la'asar idan allah ya kai mu yau cikin yadda allah kan usman sani kuka sheka mukaddashin mai magana da rundunar sojan najeriya zai ba da amsa ga dukkan tambayoyin da aka masa a filin sai bango ya tsage. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai alli daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.